To masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma boa hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litini biyar ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan washington dc muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran jama'a salamu alaikum. A yau litinin ne za a kawo ƙarshen jan hankulan masu kada kuri'a yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke kokarin ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da dattawa na Amurka a zaben da za a yi gobe. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wasu dalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware a jamhuriyar Kamaru. A yau Litinin ne Amurka ta sake sanya takunkumi a kan kamfanin man kasar Iran inda kuma fannin da kuma fannin hada-hadar ta. Kano labaran kenan. To kamar yadda aka ji gobe ake zaben Amurka na rabin wa'adi na gwamnoni da 'yan majalisun dokoki karkashin jam'iyyun Republican da Democrat. Zaben da ake ganin za a yi kare jini biri jini. Ko me yasa? To kamar yadda ka sani tazarar tasu ba ta da yawa a duka majalisun. har ila yau dai kan wannan zaben na gobe za a ji fashin baki da kuma wasu muhimman hasasoshi game da zaben gwamnonin jihohi idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa an yi rigakafi ma yara sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a baya bayan nan kamar kowace ranar litini kuma yusuf aliyu harande na tafar da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan takara da ke neman kujerun Majalisar Dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar kasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau litinin a matsayin rana ta ƙarshe wajen jan hankulan masu kaɗa ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke kokawar ganin sun samu rinjaye a Majalisar Wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe. shugaba trump na burin ya ga cewa 'yan jam'iyyarsa ta republican sun ci gaba da rike rinjayen majalisun biyu yayin da su kuma 'yan democrat ke kokarin su kassara wannan rinjaye a lokacin wani gangamin yakin neman zaɓe da ya yi jiya a jihar georgia a jiya lahadi shugaba trump ya yi gargaɗi ga magoya bayansa But this election will decide whether we build on this extraordinary prosperity that we've created Wannan zaɓe shi zai nuna ko za mu ci gaba da ayyukan alheri da muka faru shin kun ga adadin da muka samu a ranar Juma'a ko kuma mu bari 'yan Democrat su ruguza tattalin arzikinmu da makomarmu. Yayin gangamin yakin neman zaɓen da ya halarta a Indiana a jiya Lahadi domin marawa ɗan takarar Democrat Joe Donald baya. wanda ke neman kujerar sanata shi ma tsohon shugaban amurka barack obama ya yi kira ga masu kaɗa ƙuri'a da kada su bari 'yan Republican su yi musu shigo-shigo ba zurfi. While they're trying to distract Sukan ɗauke hankulanku da wasu al'amura za su ce muku ga ayarin bakin haure ga ayarin bakin haure sai su zagaya su rage wa hamshakan masu kuɗi abokansu kuɗaɗen haraji su kuma yi ƙoƙarin kasara inshorar lafiya A gobe talata ne amurka za su kada ƙuri'un domin cike gurbin dukkan kujerun 'yan majalisun wakilai 435 da kujerun 35 daga cikin 100 na majalisun dattawa. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. Gwamna David Chofo ya tabbatar da sace ɗaliban 78 da shugaban makarantar da ke ƙauyen Nkwen a Baminda babban birnin yankin masu fafutuka ta 'yan aware masu magana da harshen ingilishi sai dai bayanai sun yi nuni da cewa ba a san waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban ba kuma babu masaniya kan dalilan da yasa suka yi garkuwa da su kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a yau litinin ne amurka ta sake sanya takunkumi a kan kamfanin man kasar iran da kuma fannin hada-hadar kudadanta wani mataki na daga cikin alkawarin da shugaba donald trump ya yi na janye sassaucin da iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar kasa da kasa da aka kulla domin ta takaita shirinta na nukiliya ana sa ran a yau sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da sakataren baitulmanin kasar stephen manucci za su yi wani taron manema labarai domin su yi ƙarin haske kan wannan takunkumi. Maido da wannan takunkumi zai haramta sayan man fetur ɗin ƙasar Iran, wanda shine babbar hanyar da ƙasar ke samun kuɗaɗen shiga. Jami'an gwamnatin Trump sun ce za a ɗaga kafa daga za a ɗaga kafa ne nan da wani takaitaccen lokaci ga wasu ƙasashe takwas domin su kammala cinikayyar sayan man na Iran. Har ila yau waɗannan takunkumi za su shafi babban bankin ƙasar ta Iran da fannonin kamfanin jiragen ruwa da kuma ɓangarorin kamfanin ƙera jirgi. A wani jawabi da yi ta talabijin, shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce, Iran za ta yi watsi da takunkumin kuma za ta ci gaba da sayar da man fetur ɗinta a kasuwa. Kamfanin Twitter ya rufe shafin sadarwar wani malami a Pakistan mai tsatsauran ra'ayi wanda ya wallafa kalamai masu tada hankali akan wasu alkalai da Prime Minister da kuma sojoji bayan da kotu ta wanke wata mace Kirista bayan da ta ɗaukaka ƙara akan zargin da ake mata na yin kalaman batanci akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. gwamnatin pakistan ta umarci masu kula da kafofin sada zumunta da su rufe shafin malamin khadim hussaini rizbi wasu jami'an gwamnatin pakistan biyu ne suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa sun faɗa wa kamfanin twitter wannan cewa shafin yana ta wutar kiyayya da ta husuma labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc za mu fara yada zangon ne a nan amurka inda a gobe za a yi zaben rabin wa'adi wanda ya hada da na gwamnonin jihohi da kuma na 'yan majalisun dokokin tarayya Za ku ji fashin baki kan zaɓukan biyu da farko kan zaɓen 'yan majalisun dokoki na tarayya. Na tuntuɓi wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum da ke da zama a nan Amurka mai suna Dr. Sufyan Alimai mai biyar don ya hango mana abin da ka faru a zaɓen 'yan majalisun dokoki na tarayya ɗin sai ya ce. So, alhamdulillah kamar yadda ka sani wannan zaɓe na gobe zaɓe ne wanda yake na 'yan ah, majalisu Congress kenan. Mm. wanda kuma duka 'yan jam'iyyun siyasa na democrat da kuma republican duka za su kara a gobe hmm. eh, kuma da alamu dai mutane ba su jin daɗin yadda ake tafiyar da al'amura a ƙasar a yanzu hmm. so ana kyauta zaton zaɓe na gobe zai zama wani zaben gwajin dafi ne wanda za a iya gane cewa ko jam'iyya mai mulki za ta iya cin zaɓe na gaba mai zuwa ko kuwa ba za ta iya kaiwa ga nasara ba to dr sufyan kana ganin wace jam'iyya za ta yi nasara a majalisar wakilai wace jam'iyya kuma za ta yi nasara a majalisar dattawa to kamar yadda ka sani tazarar tasu ba ta da yawa a duka majalisun mm. musamman majalisar dattawa za ka ga cewa ina jin suna da kashi hamsin da ɗaya waɗannan suna da kamar arba'in da tara mm. bambancin ba shi da yawa in ba na manta ba mm. so kuma gaskiya kamar da na gaya maka akwai wuraren da mutane ba su ji daɗin yadda shi shugaban ƙasa baya girmama su 'yan majalisar tawon ba musamman na jam'iyyarsa wanda kawai sun zama kamar 'yan amshin shata ne ko kuma rakiyar shanu lakaci. Hmm. wannan ya sa mutane suke ganin cewa akwai mutanen da suka fito suka bayyana ra'ayukansu cewa ba su ma taɓa shiga zaɓuɓɓuka ba na su na zaɓe su je su zaɓi jam'iyyar democrat kullum suna zaɓar jam'iyyar republican ne tun da aka haife su kawo yanzu hmm. amma a wannan zaɓe da za a yi da yawa sun fito sun bayyana cewa lallai za su zaɓi jam'iyyar democrat wannan kara sakamakon ganin cewa su waɗannan 'yan majalisu sun kasa tsayawa su ma'ana kamar challenging shi shugaban ƙasa haka wannan ya sa gaskiya muna ganin cewa kamar majalisar dattawa za a yi nasara kwarai da gaske a jam'iyyar democrat sannan kuma ita kanta dama majalisar wakilai kusan cewa suke da rinjaye to za su ƙara samun ƙarfin gwiwa da ƙarin rinjaye a nan wajen sosai kwarai da gaske don haka kenan dr spian kana ganin jam'iyyar democrat za ta yi rinjaye ko ko za ta yi nasara a majalisar dattawa da ma majalisar wakilai kwarai ko wannan shine hasashen da 'yan jaridu ko fi kowa sani da kasar ake yi kawo yanzu da kuma mu mutane da muke zaune a cikin kasar muke gani wannan shine abin da nake kyauta zaton zai faru za su yi nasara kwarai da gaske To, Dr. Sufyan akwai kuma masu cewa bisa ga wasu kuma ƙididdigan koko na ce lissafin jama'iyyar da ke kan mulki wato Republican za ta riƙe ta a majalisar dattawa sannan kuma ita jama'iyyar Democrat ta yi rinjaye a majalisar wakilai baka ganin shi ma wannan ya yi kama da abin da zai faru kenan? gaskiya na ibrahim ba na jin haka za ta faru hmm. sakamakon kamar yadda na gaya maka akwai dumbin jama'a waɗanda ba su taɓa zaɓar jam'iyyar ainihin mm. ita republican ba ita democrat ba kullum republican suke zaɓa saboda ita ce jam'iyyar su musamman fararen fata so mafiya yawan su yanzu suna ganin cewa yadda ake ta kawo canje-canje a harkar lafiya a harkar immigration eh, da harkar shiga da fita kenan ta kasar wasu da yawan su gaskiya ba su jin daɗin yadda shi shugaban ƙasa yake tafiyar da waɗannan al'amura nasa musamman kuma kwanan nan ganin abin da ya sake ɗaukowa na cewa zai janye harkar wannan haihuwa ga waɗanda suke zuwa ƙasar nan baki za hmm. za a daina ba wa 'ya'yansu kamar takarda ko shaidar zama 'yan ƙasa tun da ana aka haife su. Dr. Ali Mai Biyar ke hasashe kan zaben 'yan majalisun dattawa da wakilai na Amurka da za a yi gobe. Game da zaben gwamnoni kuwa, bari in koma gefe guda Aliyu Mustapha Sokoto ya shigo. to ko bayan zaben yan majalisun wakilai na tarayya guda biyu na data da kuma wakilai akwai zaben gwamnoni da aka yi a lokacin wannan zabe da ake kiran zaben tsakiyar wa'adi wanda kamar da muka taba bayani a can baya wato an sa masa wannan suna na rabin wa'adi ne domin aka yi shi ne shekaru biyu bayan zaben shugaban kasa kuma shugaban kasan dama ya yi shekaru hudu ne akan karga saboda haka idan ya rabi sai a zo a yi zaben yan majalisun dokoki ko musamman da yake su yan majalisar wakilai bayan kowane shekaru biyu ake zaben su muna so mai da hankali kan zaben gwamnoni a wannan bangare na rahotannin da muke kawo muku a halin yanzu a wannan zaɓe na wannan mako dai akwai jihohi 36 daga cikin jihohin amurka guda 50 da za su yi zaben gwamnoni a maganar nan da muke yan republican su suke da rinjayen gwamnoni a amurka su suke da jimillar gwamnoni 33 yan democrat suna da guda goma sha shida suna akwai gwamna daya na alaska wanda mai zaman kansani sani wato independent to daga cikin jihohin nan guda 36 akwai wasu jihohi na musamman da aka mai da hankali a kansu saboda abubuwan tarihin da ake sa ran za su faru a cikinsu wasu daga cikin wannan jihohin sun hada da jihar florida inda ake gwazawa tsakanin andrew gilliam na democrats da kuma wato dan takarar republican wanda ake kira ron santis. to shi andrew william dan democrat a tsohon hukumace shi ce shine ma yanzu yake magajin garin birnin tallahassee a can jihar florida idan ya samu nasara zai zama shine bakar fata na farko da ya taba zama gwamnan wani jiha ta florida haka jihar georgia ma za a yi abin tarihi idan stacey abrams ta zama gwamna a wannan zaɓe din domin kenan za ta zama ita ce mace ta farko baka da ta taba zama gwamna a wannan muhimmiyar jiha ta amurka ta georgia daman da ita stacy abraham din ta riga ta yi abin tarihi domin ta zama ita ce mace ta farko bakar fata da wata babbar jam'iyya kamar ta democratic party ta ba ta tikitin ta tsaya mata takarar gwamna sannan kuma ita daman tsohuwar 'yar majalisar dokoki ta jihar georgia ce tun shekarar bakwai kuma gata tana samun goyon baya daga gigan fitattun manyan mutane na amurka musamman bakaken fata da suka hada da tsohon shugaban amurka barack obama da shahararre attajirin nan mai harkar silma da talabijin wato opera winfrey ita stacy asdam dai tana fuskantar manya-manyan tura guda biyu da suke takarar wannan mukamin nata akwai sakataren harkokin wajen wannan jiha ta georgia brian kemp na jam'iyyar republican da kuma tate mates wanda dan jam'iyyar libertarian ne bari mu dawo jihar da muke zaune a cikinta jihar maryland inda ben jealous wadda tsohon shugaban kungiyar fafatukar bakaken fata ta amurka da ake cewa nwacp ne zai iya abin tarihin zama gwamna na farko bakar fata na jihar maryland idan ya samu nasara a kan gwamna da ke sama yanzu larry hogan na jam'iyyar republican wanda kuma gwamna ne mai dimbin ta goma shi da farin jini a cikin jihar maryland duk da cewa ta jihar galibin mutanenta magoya bayan jam'iyyar Democrat ne wata jihar da ake zaton a yi abin tarihi ita ce jihar mexico inda michelle luhan grisham ta jam'iyyar democrat za ta iya zama latina wato 'yan latino ko kuma masu magana da harshen spaniyanci ta farko da za ta zama gwamna a jihar new mexico idan ta samu nasara haka zalika a jihar colorado ana sa ran jared polis wanda yanzu aka dan majalisar wakilai ne na amurka kuma ana cewa ma shi ne ba kowa kuɗi da cikin 'yan majalisar wakilai na amurka zai iya zama gwamna na farko wanda ya fito baina jama'a ya nuna cewa shi dan luwaɗi ne ya zaka mutumin na ana kiyasin yana da zunzurutun kuɗin da suka haya dala miliyan 400 a ƙashe zai yiwu rashida tlaib ta zama mace ta farko musulma da aka taɓa zaɓa a majalisar dattawan amurka idan allah ya bata nasara a zaɓen da za a yi ita dai ta fito daga jihar michigan ne wannan shine ƙarshen rahoton da muka haɗa muku kan wasu daga cikin jihohin da ake jin za a yi abin sha'awa abin tarihi a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi na amurka To gaida na Sokoto yanzu kan bari mu kada jamhuriyar Nijar inda aka yi wa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu rigakafin ciwon shan inna. Tamar Abari gare ki. Ana iya cewa sakamako ya yi kyau na rigakafin cutar polio da aka yi daga 25 zuwa 28 ga watan Oktoba nan da ya gabata a nan jihar da magara inda kimanin yara miliyan ɗaya da dubu da tamanin ne aka ɗiga ma maganin a cikin yara miliyan ɗaya da dubu da arba'in da tara da abu yahaya shine babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran wannan raskuna na yau samci alhamdulillahi saboda wannan dalar magani da ake ko shaushawa da ake za a hankace mu yi ta polio mun yi cikin wani yanayi mai wuya da yake an samu kwayar cuta a nan wajen mu a wajen yaro shidda ko da yake ina gaya mutane cikin yaron shida din nan akwai yaro uku ba 'yan Nijar ba ne amma da yake suna umfani da likitocin eh, wurin shan maganin namu muna muka bincike muka samo su kuma da yake ba mu samu da wuri muka maida su ba inda ya kamata shin ma har suka zamna namu karuwar adadin yaran masu dauke da cutar zuwa shidda ba karamin tada hankalin jama'a yayi ba Ina wannan yanayi shi yasa aka ja hankalin kowa ko kowa ya tashi ya ama mara shi saboda wannan kwayar cuta a samu a kori saboda wannan shawar da aka yi ya zamanto mai mahimmanci ce ta yi da yadda ya kamata. Kuna gani dai tare da ku yadda ta yadda aikin ma duk sahiya ake yin shi ko duk marici ake yin tare da shugabanni. Ku da kanku za ni maimaita kun gani irin kokarin da 'yan jarida so kawo wajen waye kan al'umma saboda a samu wannan kamfani eh, din da muka yi ta sai yadda ya kamata. Jajircewar hukumomin kiwon lafiya da sauran masu faɗa a ji a cikin lamarin kwalliya ta biya kuɗin sabulu in ji daraktan kiwon lafiya. To alhamdulillahi yadda nan da haɗin ke kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta mun samu dugu ɗari da biyu cikin ɗari yawan da ya kamata a yi ma wannan shaushawa mun huce abinda da an ka tsammanin zamu yi sai dai mu kai godiya ga uwayen yara mu kai godiya ga sarakinmu da shugabanninmu mu kai godiya ga 'yan jarida da likitoci da duk sun kama wannan aiki yau kana yadda ya kamata. Kowane irin matsaloli ne suka ci karo da su a cikin gudanar da wannan aiki na shashawar. Amma ko da yake ba a rasa kurakurai da suka muka huskanta a kan shi. In ɗauka a fannin Eh, irin mutanen da ya kamata a tallafa masu samu su wannan aiki abin da ake cewa ekip de vaccination ko kuma motocin da ya kamata eh, su likitoci su samu su je su wannan aiki to wannan an samu kuskure kwarai shin maharin ke muka gani akwai inda ma ba su samu sun ka cika shi gaba ɗaya ba amma gaba ɗaya a region din da magaram alhamdulillahi mun samu mun kammala aiki yadda ya kamata. To ko hakan na nufin an kare da ita cutar ta polio ta la'akari da wannan sakamako? Insha Allahu tara ga wannan wata za a maimaita wani saboda ita ce kamfani da riposte zubi guda bayi saboda kwayar cuta kenan nan da kwanaki kaɗan tara da wannan wata zai kawo muke cikin shi insha allahu hallo likitoci za su zagaya gida-gida saboda a samu ai wannan eh, eh, rigakahi. a samu wannan yaren magunguna. Tamar Bari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar yanzu kan bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya shigo da shirinsa na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC, Allahumma amin. Idan har ma sauraro kuna biye da shirin nan sau da ƙafa, a makon da ya gabata kun ji kaɗan daga cikin halin da 'ya'yan Fulani makiyaya ke ciki wajen samun nagartaccen ilimi a yankin kudancin Najeriya. A yau za ku ji tattaunawar da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alfonso Okoro Igwe yayi don gano bakin zaren. na tuntubi hedkwatar hukumar ilmantar da 'ya'yan Fulani makiyaya da ke Kaduna, inda sakataren zartarwa na hukumar Farfesa Bashir Haruna Usman ya ba da cikakken bayani a kan batun. Gaskiyar lamari shine abu guda biyu a cikin lissafin. Mu da aka ba mu hakkin ilmantar da 'ya'yan Fulani makiyaya. Muna da commission ɗin da muke monitoring ɗin abin da ake wa 'ya'yan makiyaya. muna da material kuma da muke badawa amma ba mu da malamai directly wa'anda mu za mu tsawatar don su koyar ina da misalai da dama a state da state daban-daban ba kawai a kudu maso gabas akwai waɗansu wurare wadda ganin daman malaman ne ba sa koyarwa akwai waɗansu wurare gwamnatin state din ba sa biyan malaman shi yasa ba sa ma koyarwa akwai kuma waɗansu wurare wadda gwamnatocin suna ƙoƙari amma malaman kuma ba sa yi hmm. so akwai abin fanni fanni to in sun ce ba a koyar musu to mu dai muna iya kokarin mu bisa ga nauyin da aka dora mana yawwa kaman kwanan nan tsakanin april da may zuwa june din nan muka fita karakap babu nomadic school wadda take south east wadda ba mu yi visiting ba da muka yi visiting ɗinsu kuma kowannensa muna tabbatar da muna haɗuwa da malamai muna haɗuwa da shugabannin wa'annan rugga-ruggan da suke wajen ko muna saduwa da local government education sector ɗinsu da kuma hada su state universal basic education ha chairman ɗinsu da su duka muna saduwa da su saboda haka mu babu makarantar da bamu sani ba yanzu a inda take duka a kudu maso gabar in Najeriya haka kuma kudu maso yamma haka kuma a arewa karakaf babu nomadic school da ake da shi a ƙasa so ko da ban yi bincike ba ko da ban da takardu a gabana zan iya gaya maka alal misali ni na je lagos a lokacin da muka yi wannan gudanarwa zan gaya maka a lagos akwai makarantu ɗari da tara a lagos state na nomadic iya gwargwado da muka rarraba ni na visitin in wa'yan su kan aka samu maka kalmas abin da muke yi So a kudu maso gaba muna da makarantun nomadic da dama sun kai wajen ɗari uku da saba'in To, mun san kuma yawan mutanen eh, yaran da aka ɗauka duka. To, akwai kuma makarantun da ma ha suka yaye ɗalibai, wa'inda sun daɗe suna yaye ɗalibai. Duka mun ɗauki wannan san ɗin. Mun san yawan malamai kuma wadda a state suke turawa. Yawwa. Yanzu kaman a ce kudu maso gabar akwai yara dubu sittin a makarantunmu. Cikin makarantu ɗari uku da saba'in da na gaya maka. Za mu iya gaya maka yawan maza da mata. abin mamaki cikin dubu sittin nan kusa da dubu talatin mata dubu talatin maza mazan sun ɗan ɗara matan kaɗan to kadare mm. muna bibiya mun san inda muke zuwa to a gefen sun kuma mun je mun ba da takardu na mathematics na english na basic science da social studies ya fi dubu goma muka bada kuma mun baiwa malamai irin teachers guide duk makarantar da muka je muna ba da teachers guide muna ba da curriculum mm. yadda za a yi a koyar din kowane makaranta muna bayarwa kuma muna encouraging ɗinsu su haɗu da community su yi abin da muke kira sbmc school-based management uh, committees wadda za su taimaka wajen gudanar da makaranta. duka wayannan muna bibiya mun san su duka kuma a 2018 din na aka yi abu nan ba ma 2017 ba farfesa usman ya dai dora da bayyana yadda yanayin aikin hukumar yake hakkin buɗe makarantun bai rataya akan din ɗinmu ba hakki ya rataya ga gefe biyu hakki na farko shine state government hakki na biyu su community wato rugagen za su iya haɗa kai su fara daga nan suka rubuta wa state through best din a karbi makarantun a ci gaba da tallafa musu makarantar wani lokaci suka rubuta mana mu ko mu koma baya a state din mu sake magana da state din kuma a sake daukan makarantar ana tallafa mata hmm. so akan yi hanya biyu ne wannan wato da faɗace faɗace suka yi yawa tsakanin manoma da makiyaya sai muka yi kamar wani peace and conflict resolution unit a gefen mu. to sai muka fita ɗin domin mu ɗauki yawan ɗaliban da aka yaye mu yi bibiyan ɗaliban nan a ina suke Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alphonsus Okoro Igwe, da ya taimaka wajen haɗa wannan rahoto. da sauran bakin namu da kuma abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman. To, Madalla, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraronmu. mu. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gumsuka da Masak. Salam BOA Hausa da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. Tabbas wannan umarni da kotun sasanta rigingimun ma'aikata na Najeriya ta baiwa ƙungiyar ƙwadagon Najeriya da ta dakatar da tafiyar yajin aiki da ta yi ikirarin za a tsunduma a ranar talata na sai baba ta gani ya yi kyau kwarai da gaske saƙonmu na gaba ya fito daga musa hadirin asuba kashe bai sabko da magaran salam boa hausa muna kira ga matasan jihar da magaran cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye ya kama sana'a domin zaman banza ba shi da amfani To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a ta To Ibrahim ga labaran a takaice. 'Yan takara da ke neman kujerun majalisun dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar kasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau litinin a matsayin rana ta ƙarshe wajen jan hankulan masu kaɗa ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke kokawar ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe. wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wasu dalibai 78 da kuma shugaban makarantar presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen ingilishi a arewa maso yammacin kamaru a yau litinin ne amurka ta sake sanya takunkumi akan kamfanin man kasar iran da kuma fannin hada-hadar ta wannan mataki na daga cikin alkawarin da shugaba donald trump ya yi na janye sassauci da iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla domin ta takaita shirinta na nukiliya. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Dan. ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma can da daren lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin yajin aikin da ƙungiyar kwadagon najeriya ke barazanar farawa gobe